kuɗin rayuwa. Shirin namu na yau ba za mu kasa a gwiwa ba za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata. A wata tattaunawa da muke yi da Jabir Mustapha Sambo, ɗalibi da ke karatun digiri na biyu a Scotland da ke ƙasar Birtaniya. ya muna bayanai da dama da kuma hanyoyi da yake ganin ya kamata matasa su bi don cin gajiyar rayuwarsu. To sai na ji ana maganar a akwai majalisar ɗinkin duniya wuraren da za ka iya zuwa ka ba da shawara za ka ce matsayin da za ka iya zuwa ka ba da shawara wadda za a yi amfani da ita a canza yanayin rayuwar wasu da sauransu. To yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankali na a lokacin. Daga baya kuma na karkata kan abin da ya shafi aikin jarida ɗin. babban kuduri na kuma shine saboda ina tunanin in samu damar faɗa in zama kamar tsakiya a tsakanin shugabanni da kuma al'umma saboda aikin jarida na fahimci aiki ne da zaka iya canza za iya kawo canji ga rayuwar al'umma kamar yadda yanayin duniya take tafiya yanzu zaka samu cewa akwai abubuwa kamar cin hanci da rashawa a matsayinka na ɗan jarida za ka iya samun damar fito da abubuwan da suke ɓoye na ɗaya kenan sannan akwai kuma wani fanni da nake da sha'awa da shi sosai kama abin da ya shafi development for communication wanda shi ma a nan duk suna yana cikin abubuwan da nake karatu wanda kana yi amfani da shi ka shiga lungu da sako domin ganin ka binciko abubuwan da ke faruwa ga mutanen karkara kuma ka fito da shi fili. gaskiya ni ina da ina ganin da yawa wasu tunanin su ya karkata wurin su ga cewa sun yi kuɗi ni kuma dai gaskiya ba shi bane ni na fi ganin mai da hankali kan abin da zai iya taimakon al'umma da yawa To wani hanya kake ganin ya kamata a ce matasa musamman a gida Najeriya za su bi don su ma su zama mutanen da za su iya ba da gudunmawa ba wai a Najeriya kaɗai ba amma duniya baki ɗaya. So hanyoyin suna da yawa ni ina ganin kamar akwai buƙatar mu canza tunaninmu kamar ya kamata gwamnatocinmu a makarantu su fito da wasu hanyoyin da za su sanar da ɗalibai cewa a'a wannan akwai darussan da suke da muhimmanci sosai saboda ni a gani na kamar ba a cika ba wasu darussan muhimmanci ba bisa rahoto. wasu kaga kamar yanzu maganar turanci ko lissafi zaka ga so da yawa akwai yaren da suna iya yin wasu abubuwa amma kuma za ka ga an fi mai da karfi ga wa'annan darussan shi yasa sai wani wasu suke ganin idan ba mai da hankali gare su ba kamar ba za su iya zama wani abu ba akwai kuma buƙatar wayar matasa da kai gwamnati so da yawa gaskiya zaka ga cewa ana barin matasa baya ba ka ganin yawanci wasu basu ma ɗauka matashi yana da wata rawa da yake iya takawa ba idan ba kila lokacin siyasa ba zaka ga wasu an mai da su an banga siyasa ba a ma damu da ko suna karatu ko ba su yi ba so ina ganin akwai buƙatar kawo canji da ita gwamnati ta fito da shirarwa daban-daban da za su wayar ma matasa da ke kan cewa ga fa abin da ya kamata su yi wanda zai amfane su sannan kuma abin nan ya kamata ya ya fara daga makarantu kafin ƙananan makarantu kafin a kawo wannan manyan makarantun kamar yadda na faɗa maka a fito da a sanar da su mahimmancin karatun darussa daban-daban saboda gaskiya na ɗaya daga cikin abubuwan da mu yawancinmu ba mu samu ba kaɗan daga cikinmu ne suka fahimci cewa akwai buƙatar su yi bildin kariya ɗinsu daga tun daga secondary school kawo jami'a kawo inda ake yanzu so da akwai waɗanda ba su samu wannan eh, guidance ɗin ba shi yasa abubuwa gaskiya ba su tafiya yadda ya kamata